Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da asibahin yau Lahadi 17 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumomin Libya sun kaddamar da bincike kan musabbabin fashewar madatsun ruwan na biyu. wanda ya yi sanadin wata mummunar ambaliya a wani birni da ke daura da gaba yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki zuwa jiya asabar kimanin mako guda bayan da ambaliyar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu goma sha ɗaya. Ruwan sama mai tsananin gaske wanda mahaukaciyar guguwar Mediterranean mai lakabin Daniel ta janyo ya haifar da mummunar ambaliya a faɗin gabashin Libya a ƙarshen makon jiya. ambaliyar ta fi karfin wasu manyan madatsun ruwa biyu wanda don haka wani jibgin ruwa mai tsawon mitoci ya malalo cikin birnin darna ya yi kace-kace da lahirin unguwanni ya kuma tafi da mutane cikin teku zuwa yanzu mutanen da suka ɓace sun fi dubu goma a cewar hukumar red christian ta libya zuwa jiya asabar an yi kwanaki shida ana tono cikin taɓo da gine-gine da zumar gano garoki ko masu rai hukumar ta red christian da ta tabbatar da mutuwar mutane sama da dubu goma sha ɗaya da ɗari uku zuwa yanzu Wani minista a ƙasar Ukraine ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa makomar yakar Rasha da Ukraine ke yi ta ta'allaka ne kan abin da ya kira ƙarin jirage marasa matuƙa, ƙarin hare-hare da kuma rage jiragen yaƙi na ruwa na Rasha. Ministan bunƙasa fasahar Latironin Ukraine Mikhailo Hedore ya ce yawan jirage marasa matuƙa da ake ƙirƙirowa a Ukraine ya ƙaru da fiye da sau ɗari tun daga bara. fedora ya kuma gaya ma kafar labaran cewa Ukraine na kan gwada wasu manhajojin lataroni masu tunani da ka iya gano abokan gaba tun daga nisan kilomitoci da kuma ka iya jagora ga jirage marasa matuka duk wada dabarun ɓadda kama na fasahar lataroni ta yaƙi. a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron birtaniya a bayanan sirrinta kan ukraine da takan sabunta kulle yomin ta ce akwai a ta bakinta wani bayyanannen hasashe cewa rasha za ta koma kaddamar da hare-haren makamai masu linzami daga jiragen sama kan madafun harkokin rayuwa na ukraine a lokacin sanyi na winta shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi rangadin wuraren adana jiragen yakin rasha masu iya daukar bama-baman nukiliya da kuma wuraren adana sauran jiragen yakin kasar jiya asabar na rukunin kula da yankin pacific ministan harkokin tsaron rasha sargi shegu da sauran manyan jami'an sojin kasar sun yi jagora makin wajen duba jiragen kai hare-haren ban da sauran jiragen yakin bayan isowar shugaban na koriya ta arewa a birnin archeon na gabas mai nisa a kasar ta rasha abubuwan da rashar ta nuna makin sun hada da makaman da ta yi amfani da su a mamaye ukraine da ta yi To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasashen yammacin Afirka ɗin nan uku da ke ƙarƙashin jagorancin sojojin da suka yi juyin mulki wato Mali da Nijar da kuma Burkina Faso sun rattaba hannu jiya Asabar kan wata yarjejeniyar tsaro ta kai gudummawa ga duk wata daga cikinsu da ta fuskanci tawayen cikin gida ko kuma takala daga waje. Ƙasashen uku na ƙoƙarin dakile 'yan tawaye masu da'awar jihadi waɗanda ke da alaƙa da alka'ida da ISIS gashi kuma dangantakarsu da ƙasashe makwabta da ma ƙasa da ƙasa ta yi tsami sanadiyar juye-juyen mulkin. Juyin mulkin da aka yi a Niger ya daɗa kawo ɓaraka tsakanin ƙasashen uku da sauran ƙasashen yankin da ke ƙungiyar ECOWAS wadda ta yi barazanar amfani da karfin soji don maido da tsarin shugabanci da ke karkashin kundin tsarin mulkin kasar. Wasu jiragen ruwa biyu na dakon kaya sun nufi tasoshin jiragen ruwan Ukraine jiya Asabar, inda za su zama jirage na farko da za su yi amfani da 'yar mashigar wucin gadin nan da aka tanadar don zuwa tasoshin na kogin Bahar Aswad inda za su kwashi kayan hatsi zuwa kasuwannin kasashen afirka da asiya a cewar mataimakin firaminista alexander kubrakov a watan jiya ukraine ta yi shelar samar da wata abin da ta kira irin mashiga ta jin kai labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba We shouldn't be all in hoes on. kasuwa a kai Salamu alaikum jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. mu da warhaka, mu da saduwa da ku a cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Sunana Mansur Sani daga Maradi jamhuriyar Nijar ina cikin babbar kasuwa sabuwa ta jihar Maradi. Shirin da a yau insha Allahu zai mai da hankali akan kasuwar uh, doya, dankali, gwaza ko mankani da sauran abubuwa na cikin sayu, dankalin turawa da dai sauran abubuwa masu tara kama da haka. Amurka. a gaya ma masu sauraron murya amurka suna da matsayi a wannan waje suna na alhaji agada biya maradi president na mahausai da doya a babbar kasuwa ta maradi da dankali da mankani mu da yanzu wannan kasuwa sabuwa ta maradi mun zo cikinta shekara ta da goma 2019 to yanzu yanayin da ake ciki na farko dai akwai hauhawar farashi duk kayan da muke saida daga dankalin da doya da mankanin kowane ya wuce yadda aka san shi a matsayin shi na da kowane ya kai kusan ma a ciyalonka kuɗi shi to ana ku tunani menene ya kawo wannan canji a gulguje to a gulguje sai mu ce matsalolin da ke da kwai can akwai sauki na farko wajen transport dangance da man fetur. Babu abin da kuke noma cikin wannan. ya unku cikin waɗanda kayan kala uku babu wanda mu muke ina. Wannan bugu za a iya cewa mutanen Niger ne ya shawa koko su hada su an da ake ɗauka. Duka biyun ya shafe su. Inda su wadancan inda ake ko kayan kamar cewa ne cewa da ne ake. su ba su ese ba tare da mu ba mu ma ba mu iya gudanar da rayuwar cikin jin daɗi ba tare da muna wanda kayan su ba haka abin yake to bayan wannan yanzu an yi garkuwa da shugaban kasa na nijar wanda ranar 27 ga wata an nuna cewa wani abu ya zama juyin mulki daga ran nan hukumomin nijar suka ɗauki cewa sun iyakokin nijar na ƙasa da na sama to wannan abin ya ƙara kawo matsala dangance da kasuwanci eh, akwai koma bai bisa wannan bangaren saboda ya sa tarnaki kayan yanzu ga su ana sosuwa ba su yi towa wani ma yanzu bai sai da zai soka bai kawo su yana jin tsoro wace hanya zai bi ma ya eh sai kan a kawo su tun da yanzu tsakanin katsina da magama aure wannan hanyar ƙaramar motar shi ba magana babba bangaren kuɗi yanzu sai a hankali tunda yanzu ko kwanta gare ka a banki ba far ɗaya zaka zuwa cikin bankin ba da kayan da yamma da ka samu kuɗin tunda abin da ka so a baka ba shi za a baka kamar in ma ne za a yi mai kayan ɗaya yanzu ka kamar rogo in ya zo mai sun daga nan zuwa gobe a rabu ya zama yana yana ya tabu a koma ba ya taɓa kai ka tabu kai kai asara dan da kayan su lalace asara sai mai kayan ɗaya to ka gani to shi yasa wanda ke da sauki cikin kayan nan eh. doyen nan ita tana ita kai hasaki guda ta lalace ba. Masu zuwa sai mi za ka ce musu? Su ma zuwa sai abin za mu kira gare su wato hankuri da za mu ba su. Hmm. Da cewa su yi aiki da zamani. Hmm. Tunda an ce rigar zamani a sake a huta. Kamar lokaci da an ba mu ta wanga abun ya kai sati biyu ko uku bai wuce ba. Hmm. Muna son a cimma masala da za a gyara shi. Wannan baraka ta zan babu ita. To shine zai kawo sauki. amma kangin da ake ciki yanzu in abin ya karu to kuma matsalar karuwa za ta tunda wani mai karamin kari bai hiddo kayan to da zaka samu matsala wajen bangaren mota da bangaren su kayan wurin hiddo su shi babban matsalar wata Allah ya kawo mana rangwana gani kusa da wani malami mai kasa rogo ne ga masu sauraro ka sunanka eh gaskiya alhaji ibrahim sunana alhaji ibrahim mai sai da rogo ni ne na alhaji ibrahim mai sai da rogo bakin kasuwa to gashi na ga duk an kwashe kishin ne ko kuma za a ƙara kasa eh to a yanzu dai rogo wanda annan ga hannuna ya kare muna dai jira in Allah ya kawo wani mu eh, ɗauka. Babu kayan kamar da. Eh yanzu dai kayan dai ba kamar da ba. Eh can dai ba kayan ma ba kariya suke ba eh. amma yanzu kayan dai sai dai a hankali ko a gaskiya ba ne ne ya kawo haka to yanzu wanga lokaci ne dai Allah ya kawo wanga Allah ya samu shigo cikin wanga halaye na na matsaloli dai ga su nan irin da yau a samu gobe ba a samu bana dai sai dai addu'a ko ba gaskiya ba eh to ga mana su ne da suna na mai mankani. To mai mankani gashi na ganci kasuwa. Mi da mi kika sayi kuma na nawa kika sayi? Na sai na shika a biyar. Yaya farashin shi yake akwai sauki ko akwai tsada? Gaskiya akwai tsada. To mi ne ce gani? <laughs> Eh Muhammad Lauli Zurda. To Zurda gashi nan ka kasa da mi da mi ka kasa? Eh to an kasa mankani da dankali. To yaya magana farashi? Farashi to? Na nawa na nawa ake bada. ko nawa ana bada eh. ko nawa ana bada eh. ana bada na hamsin na jika na ɗari da hamsin na sattin kuma matsa hannu kwanan nan me kawo eh, haka to ai ba lahamma ba ne wallahi lahamma masu kawo abu ne kuma daga can Najeriya su ma mace su aka yi su ma an su to me fatan ku game da wannan lamari fatan mu sai Allah ka ran goma abin kawai ni sunana Usman Yunusa yana nan bakin kasuwa wajen masu sayar da dankali da doya to yaya ake ciki wannan mankani buhu nawa ka buɗa yau mankani yau na zazzage buhu biyar kuma gashi insha Allah dai sun kusa kare a da kana zazzage sama da buhu nawa lokacin da haraka na ta da lokacin da haraka na ta za mu iya zazzage buhun da ya kai goma har sha ɗaya ma to amma yanzu dai biyar uku wata rana hudu hannu ya canza kenan yawa lokaci ya canza ganin ya kawo wannan canji to gaskiya babu kuɗi ga hannun mutane saboda Allah akwai mm. matsaloli da suke damun jama'a mm. na rashin kuɗi mm. eh, shi ne kawai matsalar da ke da kuwa amma su annan kaya irin su dankali su mankani su dai abubuwa ne na marmari duk wanda yake da kuɗi a hannun shi insha Allah zai zo ya saya ya kuke fama da masu sayi to masu saye haka na ake ta hakuri wani in ya zo za ku yi mu'amala mai kyau da shi wani kuma za ka jire kamar ma a fasa cinikin amma dai hmm. haka dai ake ta hakuri da jama'a dan hulɗa da jama'a dole sai da hakuri fatan mu Allah ya kawo alheri cikin ƙasa kuma Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya Sannan kuma Allah ya sabko mu da sabon arziki cikin ƙasar mu insha Allah bari mu je ga malami na gaba a gaya ma masu sauraro suna lalai lusu to ya ake ciki mankani kake sai da ko dankali ko duka mankani da dankali to ya maganar uh, farashin abubuwa farashi sun tsawala mm-hmm. sun tai sama abin sai a hankali abin sai dai a da me ya jawo haka wallahi kawai tsadar rayuwa ce sai dai da kawai Allah ya mun maganin wannan kuke fama da kiliyan masu sayi suna yabawa da yanda kuke wallahi ba su yaba sai dai hakuri kawai kuka su kuka mu mu sun mahi mu kuka kamun kura kurma amma katsina garin nan su ne ke sayan abu kuma su ke maidowa da girman su ni kika zo sayi to cikin kasuwa yanzu gashi na aske ki wajen mai mankani kani ne na sayi na 50 na shi karfa kara na 20 na ga ya kada ya ya tsada koko ya tsare da da wanda ake baki ya haka yawa da ya da rawan ga dankani ne kaɗai ya tsada cikin kasuwa da sauran saye da kika yi ko kuma a'a abubuwa da yawa? A'a abubuwa da yawa sun ƙara kuɗi. Ni Alhaji Haruna ne. To, ta ce tsada ke akwai, me ya kawo wannan tsada? Zamani. Eh? Zamani. Yanayi. Yau da gobe. Yau da gobe. Yau da gobe. Ya kuke fama da al'umma in kun eh. ba su sanaido wani ya ce kaza. Haka nan na ta hankuli da shi. Haka na ake tararraka. Eh. eh. to a tsawon ku na shekaru kuna wannan kasuwa kun taba tsantar cikin irin wannan tsadar rayuwa eh, eh, eh, eh? ban taba gani ba shekarar ka nawa kana sai da wannan abu wannan abu ni don shekarar da ta kai ashirin na ina wani kasuwa ko na kai amma ba a taba tsantar cikin wannan tsada ba wallahi ah, ga wani mai doya ah, ga mu masu sauraro sunanka assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana salisu sabon zuwa mai sai da doya nan babban kasuwa to salisu ya ake ciki game da kasuwar doya a bana to kasuwar doya bana sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bana gaskiya akwai abubuwa wanda suka tunkaro kasuwar doya hmm. wanda muke ganin sun kawo mata kawai yan matsaloli haka hmm. ko da yake ba mu ce matsaloli ma lokaci sayan kwarya kuma kwarya doya nawa take kwara nawa take kamawa lalle kwarai duwa misalin ta kagan an ka sai dai jikka ɗari da eh. ɗari ne kwarya eh. kenan za ta ɗauki jikka jikka eh. to sa'an nan muna sayan ta jikka ɗari har gome ya tara jikka tamanin mm. kwanan baya kace yanzu za ta kai nawa yanzu zaman da aka yi kwarai duwa za ta kai jikka ɗari biyu har bisa ga jikka ɗari biyu kenan duk da ta kama jikka ɗari biyu kaga ta kwashe jikka biyu biyu in ta hau da jikka ɗari biyu da ashirin za ta kama maka jikka biyu da arba'in arba'in kenan hakan gani abun ke ta haya akwai wadda za ta kama ka 250 ta kai kwari ta gaza ta kama wajen nau kenan wajen 500 dan duwa guda zai kama ta kuke fama da masaya masaya wanda ah, ai abubuwa ne jiki mashi kowa yanzu ya san cikin halin da ake ya fatan ku fatan mu ubangiji Allah ya kawo mu sauki wannan abu da lokaci ya kawo muna fatan Allah ya kawo mu sauki gare shi. Wa ina tare da wani malami a cikin wannan kasuwa ta doya. Ga masu sauraro sunanka. Eh sunana Ibrahim Abdu. To Ibrahim Abdu me kake yi nan wani me kake? Ina sayar da doya, ina sayar da dankali, ina hita da su daji. Kawo wani gari da wani gari. Kamar zuwa nan sabon mashi gidan runji nan da wata kasuwa da ake ci nan ne a buga ta dan malam. To duka muna zuwa da su a nan Daga mara muke ta da su. To ya kuke gani farashin sai zai karo ga waɗanda kuka samu ko kuma babu su. To ai dole ne farashin zai karo tun da nan gare mu ma sai mun karamci kenan tun sai mun karamci in muka da su can kasun nan daji hmm. ai ya kamata kuma sai mun kara masa kuɗi tun daga kuɗin mota ga kuɗin hanya kinnan kowane hmm. muna fuskantar matsaloli su ta masa sai kuke ji game da halin to gaskiya babu daɗi yawa ga masu sauraro sunanka shafiu usman ka sai da ni ko yaya ni abin gaskiya yanzu mafi akasari harkar ta kamari hmm. zama ne kawai muke mana kallon iko Allah tsadar kayan gaskiya kuma kayan wahalun da ake sun yawa haka ne jama'a masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka kamar kamar yadda za ku lura lokacin da aka ɗiban ma wannan shiri na kasuwa a kan miki dole aka jikinsa a madadin sauran abokan aiki na rediyo murya amurka suna na mansar sani ke cewa ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin kasuwa a kan miki dole. masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi. Jama'a mu da safiya da wannan sa'a mun gode ma Allah domin muna cikin masu rai. Ni ne Pastor Ishaku Hamisu daga Ecclesiar seven Day Adventist Church a Mr. Ali a Jos Plateau. Da wannan safiya muna son mu gargadar da juna bisa ga iko da Allah ya sa muna cikin masu rai. A cikin littafin mai wa'azi Sura daya aya tara ya ce ko akwai wani abun da da ba shi ko akwai wani abun da ke sabo ne. goma ya ce gama abun da ke yanzu da akwai jama'a mun gode ma allah domin yau muna cikin masu rai allah ne yake da yau ba mu san menene ke akwai a yau ba amma a wajen allah ba abun da ke sabo a gare shi addu'ar mu da fatan mu da shike mun iya samun muna numfashi da wannan safiya ina son kai mai sauraro ka doki zuciyarka da tunaninka ka mika ma allah ka bar Allah kuma ya doki jagorancin rayuwanka domin daga bisani ka more albarkun da yake da shi domin rayuwanka yau shugabanin addini ya kamata mu yi iyakar ruwa da saki mu fahimtar da al'umma lokaci ya kai da kowa ya kamata ya sani cewa abin da kake yi a wannan duniya bai saba fa domin in ba zai cece ka ranar tashin gobe kiyama ba domin haka mu yi kokari mu guje ma irin waɗannan masifu da wani zai zo ya cusa mana ra'ayi domin cimma burinsa a nan ko shi da yake kawo wannan masifa in ka duba yayansa ba su nan amma ya zo tayar maka da hankali ne yiwa yan uwansa wurin su ba su nan kusa ya doke su ya kai wani wuri na naka zuriyar ne an zo an kashe to wani riba ka samu domin haka ni na ba da shawara ma al'umma gaba daya mu yi kokari wuraren da ya kamata a tada hankali kada ka je wurin na ba da gaskiya idan mai sauraro mun bar ma Allah komai to na ba da gaskiya za mu samu albarka ubangijin Allah shi dauki jagoranci shi kuma ba mu hikima sa ilin da za mu mori rayuwar yau Allah ya taimake mu. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata likita ya yi mana bayani akan tashin zuciya da ma irin cututtukan da ke nuna alamu da tashin zuciya ko yin amai. A wannan satin, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi zai ci gaba da ilmantar da mu akan irin abubuwa ko kuma cututtukan da ke sa mutum yana yawan jin tashin zuciya musamman ma a nan Najeriya. Likita gare ka. A wannan muhallin namu daga cikin manyan abubuwan da yawan da suke jawowa tashin zuciya shine cuta na malaria ko kuma na typhoid musamman malaria. Yasa ma agaji suna cewa sun ji tashin zuciya ko kuma sun ji amai za su garzaya su je asibiti da kansu ko in sun je famasi sai su je a musu allurai ana musu wannan allurai kuma sai ka samu wannan tashin zuciyar nan kuma ko kuma jin wannan kamar aman nan ya tafi amma ba zallan shi ba har da ulcer wato cutan nan ke da mutane da yawa sukan ce suna da shi wanda eh akwai wanda suke da shi amma akwai wanda ba su da shi ko kuma akwai wanda suke da cuta mai kama da shi amma ko ba su sani ba saboda sai an yi su gwaje-gwaje irin da endoscopy kafin ake tabbatarwa da eh ne ko wancan suna da ulcer to shi ma yana cikin gaskiya manya-manyan abubuwan da suke kawa irin wannan tashin zuciyan wanda sai ka samu in ya ci goro sai ya dan sauke masa wani in ya ci abu mai dan tsami ko kuma mai dan daci sai ya taimaka masa amma ba bawa ina nufin a ci abu mai tsami bane ko mai ɗaci in ka ji tashin zuciya but rather mu san menene abubuwan ko kuma abin da ya jawo wannan tashin zuciyan hakan shine zai fi bamu dama sai mu san irin wani magani kamata a yi amma a wannan muhallin namu kan wanda mutane da yawa ko kuma a lokuta da yawa da mutane suke ji shi gaskiya saboda cuta ne na malaria ya fi jawowa. To likita idan mutum yana yawan jin tashin zuciya saboda waɗancan dalilan da ka zayyana na motion ko tafiya da sauransu me ya kamata mutum ya yi ko kuma wani irin taimako ake bashi. Ga mutumin da yake samun tashin zuciya saboda tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa to akwai magun da ake bayarwa daban wanda su ne yawanci antihistamines da kuma anticholinergics so wayannan magungunan kuma ba za mu iya faɗan asalin su ba saboda kar a zo a ce mutum ya yi abusing din su tsoro na kenan na biyu kuma ga wanda suke samun tashin zuciya ko kuma amai saboda tsananin ciwon kai na migraine wanda mun taɓa bayanin shi a baya to shi ma akwai group of medication known as dopamine antagonist wanda aka yi amfani da su suma suna matukan taimakawa don ganin cewa wannan tashin zuciya ko kuma wato ainihin aman ya ragu ko kuma ya tafi ga baki daya ga wani kasance sun zo kuma da rashin lafiya na infection especially in su gastroenteritis disease irin su ko kuma food poisoning irin su al misali peptic ulcer disease to su ma akwai irin medication na group wani abu shi serotonin antagonist wanda akan bayar wanda su ma magunguna ne kala-kala a kasan shi wanda ba za mu iya faɗa ba amma wanda in aka yi amfani da su sukan taimaka gurin wato ainihin kawar da wannan tashin zuciyan wanda yake iya zuwa tare da amai kuma wanda bai zo tare da amai ba sai kuma ga mata wanda suke da ciki musamman wanda suke cikin wata ɗaya biyu ko uku wato first trimester kenan magunguna irin su pyridoxine da doxylamine suna taimakawa matuka wurin kawar da wannan matsala na tashin zuciya ko na amai amma ba abun mamaki ba ne ko da ma an yi amfani da wannan magungunan rashin lafiyan ba dole tafi ba sai dai amma zai iya dan raguwa saboda kamar da muka faɗa a baya yana daga cikin manya-manyan alamomi na ciki ga mace wanda take da ciki musamman wanda suke wanda cikin farko ne sai ka samu sun tashi da tashin zuciya da dan rashin lafiya dan safiya din nan da ake samu dan zazzabi dan jiri dan kasala tare da ji kamar amai to wannan ba wanda za ce za ta ba da magani ba ne saboda karin manta akwai magungunan da ba a so a yi amfani da su yayin da mace take da ciki so yawan shan magunguna zai iya cutar da matan kuma ita ma zai iya cutar da abin da yake cikinta to wannan shi ma sai a kiyaye shi na gaba ga wanda ya kasance cewa suna da irin wannan tashin zuciya ne saboda a ce an musu wani aiki wato na fiɗa ko appendectomy haniography ne cesarean section ne ko kuma wani form of surgery dai wanda ya sa har aka shiga da su cikin tiyata aka ba su irin su anesthesia to shi ma akwai irin maganin da ake bayarwa sai kuma finally wanda shi ma yana da matukan amfani shine wanda suke chemotherapy saboda shi ma wani sashi ne wanda yake da matukan amfani da ya kamata a ce an sani saboda akan sami chemotherapy induced nausea and vomiting wato wanda suke karfan wannan magani wanda masu kansa suke karfa suke samun tashin zuciya ko kuma amai wato abin da nake nufi gashi suna shan magani ne amma kuma daga cikin illolin shan wannan maganin shine tashin zuciya ko amai yawanci ma amai ya fi zuwa da suma akwai magungunan da aka akan bayar wanda yake taimaka ya dan rage wannan tashin zuciyan ko kuma ya rage amma ba abun mamaki bane ko da ma an bayar ba dole ya aiki da kyau ba saboda wannan aman da tashin zuciyan abu ne wanda daman side effect din medication ne wanda kuma ba dole a kawar da shi yanda ake tunani ba akwai kuma cannabinoid wanda aka yi amfani da su wanda su kuma yayin da mutum yake da cuta ne na kanjamin ko kuma yake da kansa akan bayar saboda masu cutan kanjamin ko kuma kansa magunguna su kan sa irin wannan tashin zuciya su kan sa amai ba ma sallan magungunan ba but rather har da su kansu rashin lafiyan ko in ce wannan cutan kanjamau da na kansa din suna zuwa da alamu na tashin zuciya tare da kansa su kun ga kenan maganin da za a bayar dole kasance ya karkata ga wanda suke da irin wannan rashin lafiya so kamar yadda na faɗa da mun ga sunan ɗaɗɗaya har guda bakwai ina ga na faɗa sama sama da guda bakwai irin ma sai ba zan so in ce ga magani guda ɗaya biyu ko uku ko hudu ba wanda in ka yi amfani da shi ko kuma in kika yi amfani da shi zai taimaka gurin kawar da wannan tashin zuciyan ko kuma wannan matsala na amai ko kuma tashin zuciya da amai ko kuma tashin zuciya zalla sai sa ba zan taɓa cewa ga magani guda ɗaya takamamme ba sai da in an zo asibiti muka san wani irin condition ne shin ciwon kai ne ja maka shin tafiya wani gari ne shin kina da ciki ne shin buguwan kai ne shin wani condition ne na ciki ko wani abu makamancin haka ko kuma infection to shine sai mu san wani magani da ya kamata mu bayar amma babban cikin su wanda na faɗa wanda zan maimaita yawanci shine malaria tare da typhoid su ne yawanci a wannan environment din namu tare da irin su ulcer sukan zo da tashin zuciya wanda sukan zo da amai to wannan kuma akan ja jinin mutum aka tabbatar da yana da shi ga alamomi na su zazzabi tare da su jiri tare da su ciwon kai tare da sauransu wanda in suka zo da su to in aka ba da wannan maganin malaria ko kuma alal misali na typhoid din in mutum abin da yake da shi kenan to za a samu tashin zuciya can ya tafi haka ma ciwon kan ya tafi ba mu haka ma shi ma ina nufin aman ya tafi ba mu mamaki bane ya kasance cewa an ba da maganin tashin zuciyar da aman ya tafi amma zazzabi jiri ciwon kai tare da sauransu ba su tafi ba sai sa mukan ba da magani ne wanda zai kawar da cutan da yake jawa shi wannan tashin zuciya tare da aman sai sa na faɗa a baya kuma zan ƙara maimaitawa tashin zuciya da amai wato nausea and vomiting ba cututtuka bane but rather alamu ne na wa'insu cututtuka ko kuma wa'insu condition likita a lokuta da dama idan mutum yana yawan samun tashin zuciya sai mutane su rika alakanta hakan da tsutsar ciki wato stomach worm. Shin tashin zuciya da tsutsar ciki suna da wata alaka a likitance? a'a ba su da alaka sai dai kan tabbas mutane sukan ce suna experiencing irin wannan alamu shi tsutsan ciki wani condition ne wanda shi ma darasi ne nashi na guda haka ma kuma tashin zuciya shi ma wani darasi ne nashi na guda amma saboda mutane suna jin kamar cikin su yana juya yana murda sai su ce kawai tsutsan ciki amma tsutsan ciki babban magana ne da kuma babban bayani ne wanda shi ma insha Allah ta'ala wata rana za a yi bayani dalla dalla akai amma ba su da alaka daga karshe wace shawara zaka ba mu masu sauraronmu dangane da kula da lafiyarsu. To babban shawarar da zan bayar dai in general da kuma musamman wanda suke da yawan samun kwandishan na tashin zuciya ko kuma na amai zan nemi alfarman don Allah da a kiyaye self medication wato mutum ya je pharmacy ya ce ga maganin da yake so a bashi wannan gaskiya ba daidai bane saboda aikin likita ne zalla ya ce ga condition ne yake damun ka ya yi making diagnosis saboda shi ma din in kun lura kanmu ba ma yin hakan sai ya kasance mi gwaje-gwaje a kwanta ne akan gado jajini ne wajen kirji ne a wato ainihin fitsari ne za zaka ko kuma sample ne na kaki ko wani abu makamancin haka kafin mu samu tabbacin ga ainihin abin da yake damun ka ko kuma yake damun ki wanda ko mun samu tabbacin ainihin abin ma ba dole maganin da zan baka ko kuma wanda zan baki miki aiki ba so ku yi imagine duka steps din nan an bi mutum bai samu lafiya ba amma still kuma ya kasance cewa on your own kai ka je ka saya magani so don Allah a kiyaye self medication saboda yana cikin abubuwan da suke iya matsaloli kala-kala ɗaya iri tasiri kuma yasa in baka da lafiya ko mu kankantance ka samu gaji ko da ma primary health care ne at least kaga medical personnel ko da ma baka samu opportunity ganin likita ba to insha Allah ta'ala daga nan za a yi sanin tashin zuciya ne wanda yake zuwa da kamar misali heart attack ko kuma wanda ya zuwa saboda brain tumor ko kuma wanda ya zo saboda meningitis ko kuma wanda ya zo saboda wani buguwa a kai ko kuma wanda ya zo saboda wani condition da mutum yake da shi in mutum ya je pharmacy kuma shi dan pharmacy din shi zai kawai baka maganin tashin zuciya ne saboda ba dole yana da isasshen ilimi ko fahimta akan ire-iren tashin zuciya ba balle har ya san maganin da za a yi ina muku gaisuwa da kuma fatan alheri Allah sa mu dace masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kun ilimantu da abubuwan da likita ya faɗa kuma da fatan za ku yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin. da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama